akwai wanda ya rubuto yana tambaya akan me bambanci tsakanin annabi da manzo annabi da manzo menene bambanci tsakaninsu to wannan batu ne da malamai a dacen suka yi tattauna batun bambanci tsakanin ar-rasulu wa nabi ko annabi wa rasul da wasu daga cikin malamai ma suka ce babu bambanci dukkan wani manzo annabi ne dukkan wani annabi manzo ne wannan yana daga cikin wasu maganganu da aka jingina wa abu hanifa radiyallahu rahimahullahu ta'ala wasu kuma suka bambance tsakaninsu da cewa shi annabi shi ne wanda Allah ta'ala ya masa wahayi ya umarce shi da isar da wannan wahayi shi kuma abin nan manzo kai shi ne wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi da isar da wannan wahayi yayin da shi kuma annabi an masa wahayin amma ba umarce shi da isar wa kowa da wannan wahayin ba wasu kuma suka ce annabi shi ne wanda Allah ta'ala ya bashi sabuwar shari'a abin nan kai manzo shine wanda Allah ta'ala ya bashi sabuwar shari'a annabi kuma shine wanda ya zo ya jaddada shari'ar wani annabin da ya gabace shi ko wani manzan da ya gabace shi wasu kuma suka ce annabi manzo shine wanda Allah ta'ala ya bashi littafi annabi kuma shine wanda ba a bashi littafi ba da dai irin waɗannan maganganu da aka yi ta samu na malamai to akwai magana da tafi shahara kuma yawancin malamai suka fi faɗarta ita ce cewa annabi shi ne mutum namiji ɗa ba bawa ba wanda Allah ta'ala ya masa wahayi kuma bai umarce shi da ya isar da wannan wahayin ba in kuma ya umarce shi da ya isar da wannan wahayin to wannan shi ne manzo wannan maganar ita ce tafi yawa da yawa daga cikin malamai sun ambace ta amma maganar da tafi inganci ko tafi ƙarfi cikin maganganu na malamai wajen tantance waɗannan lafizza guda biyu annabci da manzanci shine cewa annabi ko mu ce manzo shine wanda Allah ta'ala ya aika shi ya yi masa wahayi kuma ya aike shi zuwa ga wata al'umma da ba musulma ba al'ummar da ba ta kan tauhidi don ya kirawo ta zuwa ga tauhidi yayin da shi kuma annabi shine wanda Allah ta'ala ya masa wahayi ya bashi wato wahayi amma kuma cikin al'ummar da take muminai al'ummar da take mai imani illa iyaka kawai yana gyara musu abinda ya samu suna yi ba daidai ba sannan yana musu hukunci da abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na littafi ko na littafin wani annabi da ya gabace shi saboda haka bambancin su shi manzo ana aiken shi ne zuwa ga wata jama'a zuwa wata al'umma wacce da daman can ba ta yi imani ba wanda a cikinsu a samu wasu su yi imani wasu su karyata shi wannan shi ne manzo an aike shi zuwa ga wata al'umma wacce ba mumina ba yana iya samu a yi imani da shi kuma yana iya samu duka ma a karyata shi ko kuma wasu daga ciki su yi imani wasu su karyata wannan shine da ibn taimiyya a cikin littafinsa annubuwat ya karrara cewa wannan shine bambanci tsakaninsu shi yasa zamu ga dukkan wani manzo Allah ta'ala yana gaya mana cewa babu wani manzo da ya gabaci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo face an samu waɗanda suka karyata shi sauraka shi manzo dole za a samu waɗanda su karyata shi domin za a aike shi ne cikin al'ummar da ba da ba mumina ba kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ma na laka illa ma da qila bir rusul min qablik saboda ka duk waɗanda suka zo manzanni an samu waɗanda suka ƙaryata su sabanin shi annabi shi ko yana kasancewa cikin al'umma ce wacce take mu'mina Don haka zai yi hukunci ko dai Allah ya bashi littafi ko bai bashi littafi ba yi hukunci da littafin da ya gabace shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وبنجي تعالى هنا قال من النباوان بنو إسرائيل وأن الله تعالى يا basu wato ya sanya su suna hukunci da abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabi Musa alaihi na at-taura ya zama da suna hukunci da shi kaga annabawa ne amma kuma da at-taura littafin annabi Musa alaihi salam suke wa mutanensa hukunci saboda haka shi annabi ana aiko shi amma cikin mutanensa saboda haka shi ma ta wani bangaren rasul ne amma ba ba itlaq ba ba a kiran shi rasul haka kawai kamar yadda za a kirawo ar-rasul wanda aka aike shi zuwa ga abin nan amma za a iya amma shi kansa an aiko shi ne cikin mutanensa shi yasa Allah ta'ala ce wa ma arsalna min rasul ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi kaga Allah ta'ala sai ce wa ma arsalna min qablika sai ce min nabi min rasulin wala nabiyyin kaga shi ma annabi ana aiko shi sai dai ba a kiran shi ar-rasul bil itlaq ba za ka cewa annabi ar-rasul ba saboda shi ba a aiko shi zuwa ga wata al'umma kafira ba wannan shine abinda yafi karfi cikin maganganun da aka yi amma dukkan sauran maganganu da aka kawo na batun annabawa bambanci tsakanin annabawa da manzanni zaka ga cewa wannan batun akwai abinda zaka soka a cikin sa akwai akwai itiradi a kansa kamar a ce annabi shi ne wanda ba a umarce shi ya isar ba manzo shi ne wanda aka umarce shi ya isar babu wani wanda Allah ta'ala zai ba shi ilimi kuma a ce da shi kai ya isarwa da kowa isar da ilimi wani abu ne wanda yake wajibi ba ma kan annabawa ba ta kan malamai waɗanda suka san abin da Allah ya sanar da su dole su isar da shi to kaga a ce ga wani annabi amma shi kai ya isar kaga wannan ba zai yiwu ba sauraka duk annabawa suna isarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya kullama mata nabiyyun khalafahu nabi wato banu isra'ila annabawa suke jagorancin su duk sanda wani annabi ya tafi sai wani annabi ya maye gurbin sa saboda su suke ci gaba da karantar da mutane in an samu barna ta bayyana a cikin a cikin al'ummar su to annabawa ake aikowa su gyara wannan barnar sabanin wannan al'umma ita wannan al'umma bayan ta babu wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sabon annabi da za a aiko don haka annabawa malamai su ne za su mai gurbin annabci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'ulama warasatul anbiya saboda haka an malamai a wannan al'umma su ne a matsayin anbiya wanda suka kasance a lokacin banu a lokacin banu isra'ila annabawa suke gyara abinda wani annabi ya zo ya bari aka lalata amma a cikin wannan al'umma malamai suke yin wannan aikin shine ma'anar al'ulama warasatul anbiya su suke gadon annabawa